Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na karanta muku da muhimman kanin labaran. a cikin labarin namu za ku ji tsokacin kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kayayyaki da kuma kungiyar kare masaya ta adidai wadata kan tsadar kayayyakin masarufi a daidai wannan lokaci an samu raguwar har hare a watannin baya-bayan na a kan iyakokin kasashe uku za ku ji dalilin haka tare da masanin tsaro a kara a cikin kuma shirinmu na musamman za mu taɓo batun ahuwa da shugaban ƙasa ke badawa tare da masanin shari'a metra ali musa To madala yanzu ga labarin naku daki-daki tun lokacin juyin milkin ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023 takunkumin kungiyar yawo da imuwa ya janyo hauhau farashin kayayyakin abinci matsal da shugaban kungiyar kare masaya ta sai wadata Muhammad Nuri ya yi Allah wadda tare da yin kira ga hukumi da su ɗauki matakai domin tsaida farashi a kayayyaki a cikin wannan rahoto. torar da aka juyin milki tsohon magana ce mun ce musu shugaba sun kire mu to kamata na 'yan kasuwa mu 'yan nijar sai mu gode musu mu ce sun yi kokari amma sai a samu mutane masu na cewa wai ɗan kasuwa ya boye kaya na jira to ɗan kasuwa ba shi ɓoye kaya ya jiran wani abu sanda banki na jira na ya amshi kuɗin banki kun banki tana sami shi arjiyon kullun sahiya kayayyaki wannan tsadar dalilin kenan in ba shi ba babu wani tsada to amma shi abu ne da Allah ka cikin duniya yau in ka tafi kotonu ko ka yi eh, eh, me ake ce ma lome ko ka yi ma burkina kana ganin shinkafa ta canza komi ya karu ba nijar ɗaya ce ba abin da ake fata wannan takunkumin da an ka samuna mutane su koma ga allah su yi kira kuma ga 'yan kasuwa maganganun mun kai mun manta da su ku shigo da kaya da kaya sun shigo dole sai arha kun cikakken bayani ta da shugaban 'yan kasuwa alhaji sani shekaru da ke yaba kokarin da 'yan kasuwa suke yi na gana an kawo abinci a cikin wannan kasa tamu to kamar da na ga bayyana muku wato tun lokacin jin milkin ranar 26 ga watan julin shekara ta 2023 takunkumin kungiyar sai da imuwa sun jawo haho farashin kayayyakin abinci matsal da kungiyar addc wadata take allah wadai da shi muhammad nuri ya yi allawa ta tare da kira ga hukumomi da su ɗauki hukunci domin tsaida farashin kan abinci. a lokacin da a sabbin masu iko suka dauki iko sai da yawo suka yi taron su suka sawa kasar takunkumi da ecowas da iyomuwa takunkumi ma abin da ya shaye ce maka abin da ba a taba yi ba a nan kasar a nan duniya dai za a ci da aka zo aka yi wannan takunkumi su kuma yan kasuwa wanda suke nan sai suka zo suka kara kuɗin shinkafa musamman kuɗin mai da sauransu tunda hatsi Allah ya sa a nan ne ake yin shi tunda babu haraji da aka kara babu wani kuɗin suhuri tsayin kaya ne wanda suka hudu daga kwatano suka zo suka maida ta jika goma sha uku kamar ma suna raka sai da yawo kuma gwamnati ya kamata ya komo bisa kan farashi na da kafin kudeta da aka yi shi gwamnati da masu iko na yanzu su ya kamata su tsaye da farashi a wannan lokaci a tsaye da farashi a komo bisa gaskiya farashi na da yau ko ba mulkin soja bane yanzu a ce kawai shikenan kawai yan kasuwa su zo su kara farashi ko gwamnatin hore hula ne wallahi a aka musu aka musu pression aka musu pression suna komowa bisa wannan kawai shikenan kawai mutane sai a bar su kawai suna sa farashi kawai ba kai ba dalili daga nan ne abin ya fara A cikin wato a cikin iyakoki uku na Liptako Liptako Gurma da ya kumshe Nijar, Burkina Faso da Mali ana lura da raguwar wato hare-hare a watannin bayan nan a cewar Ali Tunkara daraktan cibiyar tsaro da ke birnin Bamako a cikin rahoton wakilinmu na musamman Tardar fudai Ahmed. Abin da ya shafi yanayin tsaro a yankin Lipta ko Gurma ko ya kasance a bangaren Mali ko a bangaren Burkina Faso kuma a bangaren niger waɗanda suka fi kai aika-aikar hare-hare su ne masu ɗauke da makamai masu tsauran ra'ayin Islama. Da yawan waɗannan mutane matakin soja haɗin gwiwa na ƙasashe uku sun karya su Amma abin tuni da yanki kamar irin Tambalalau da kuma yankin da bai da nisa da Indalman akwai burbushin sauran waɗannan gungun masu ɗauke da makamai yanayin tsaro a waɗannan yankuna ana samun ci gaba ne nan da can ana iya cewa dai an samu ragowar kai hare-hare ta farko dai tsakanin gungun masu ɗauke da makamai da kuma dakarun tsaro na ƙasa mutsa tare da wannan masani inda a cikin kasashen Nijar Mali da Burkina Faso 'yan banga ko kuma 'yan sa kai da ke halarta domin yaƙi da ta'addanci. matakin da wasu kwararrun tsaro suke gani wato suke kallo da ba da ido rahama ba a cewar daraktan nazarin tsaro a yankin sahel dr ali tunkara waɗannan 'yan banga ko 'yan sa-kai duk da matsalar su suna cike wasu biki gibi amma duk da haka yana buƙatar da a tsara su ko kuma a soke su a cikin rahoton tarnan fude ahmed A tarihi kasashen da suka fuskanci matsalolin tsaro irin wadda kasashen Sahel ke fuskanta a yau, wasu matakai da ba na soja ba a fannin tsaro ba su yi tasiri na tsawon lokaci ba. bacin Hezbollah ba wata kungiyar sa kai da ta kai wata kasa a matsayin nasara a fannin tsaro. Nauyi ya rataya a kan wuyan gwamnatocin kasashe da waɗannan kungiyoyin sojojin sa kai suka shafa su san yadda za su yi da su. Ko ba su rusa su ba, su saka su a cikin rundunonin sojoji na ƙasa. Idan aka yi haka, za su iya su sami kyakkyawan makoma. Amma idan ba haka ba ba tabbata bane sojoji su taɓaka abin tarihi a ƙarshe A cikin daren Juma'a 19 ga watan Janairu zuwa Asabar 20 ga wata a runtuwa Tanda cikin karamar hukumar Tanda jihar Gaya an kashe wani mutum da adda. Hukumomi na ganin wani rikici ne na tsakanin matasa wannan shine kisa na hudu tun a shekara ta 2022 a ƙauyen a cewar Gaya Captain Burema Asayeni a cikin rahoton Fadal Alu. C'est la quatrième fois que des assassinats. Wannan shine karo na hudu da ake kisa da niyya a wannan yanki amma a wannan karo ba da bindiga ba ne da makami na gargajiya ne mun wayar da kan jama'a dole sai mun ɗauki matakan da suka dace domin tsaida wannan al'amari da ke ta yaduwa a tanda domin a zahiri yanki ne da babu kasancewar jama'an tsaron mu a can mutane na yin ramuwar gayya suna aikata duk abin da suka ga dama musamman shin miyagun kwayoyi saboda haka ne za mu ɗauki matakai don tabbatar da tsaro a wannan yanki a kuma kula saboda ta nan ne ko muke wucewa wannan ne yasa ake ta yawan samun kisan gilla haka na nufin kuma. mugunya kwaya cikin al'amarin watakila har ma da ta'addanci kan batun tsaro inda 'yan sanda suka kama wasu bata gari da ke kera kudin jabu na sefa da na dalar amurka a tesawa yaya za a magance yaduwar kudin jabu amsa ta da kwamishinan 'yan sanda abdulaziz bujuma wata mataimakin daraktan 'yan sanda na jihar tesawa a cikin rahoton iliya mummuni mun samu wa'ansu mutane wa'anda adda fobiye fobiye kin kala biyu ne sun kashi akwai mun samu masu namu nan sefa da kuma dola mun aza kamar wa'anda su same su suna shigar da su ne suna fadda su cikin kuɗi amma bayan bincike mun ga mayo da rani mutane ne wanda ke gwadin kamar suna yin kuɗi kuma banda shi ma suna yin ruwa ido akwai takardun da suke yankawa sai su sami shi kamar wata zeba nan wanda in an ka ce maka in ka kuɗi kaza sai a rubanya maka su sai su baka sai kai dibin kuɗi ne sai ka can da baya sai ka gaba kuɗi ne ba a shi takardu ne mun samu ƙara da yawa a nan wa'anda yawancin su dai mata ne zancewa wa'ansu da miliyan guda har zuwa miliyan bakwai har ma goma an kai suna ta tura mu mutane kuɗaɗe kuma bu san mutanen nan ba ta hanyar salula ne sun ka kira sun ce su rika turo kuɗi a rubanya musu a musu kuɗi Nuna kishin ƙasa da kuma son ƙasa shine taken wani ayyarin wadda kai tare da sarakunan gargajiya na yankunan Nijar guda takwas. Abubakar Hassan, daraktan ma'aikatar Startup Group Consulting Nijar ya nuna cewa sarakunan gargajiya na taka muhimmiyar wajen karfafa zaman lafiya a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. Muna cikin yankin Doso domin wayar da kawunan sarakunan gargajiya domin su yada halayya na kishin ƙasa ga al'umman Nijar saboda sarakunan gargajiya wakilai ne na al'umma wanda ta hanyar su sakon zai kai ga duka 'yan Nijar sarakunan gargajiya ya kamata su rika shiga sahun gaba wajen laliban hanyoyin ci gaba. Don haka ne muka hada wannan zagaye ga 'yan Nijar a duka inda suke a cikin ƙasa domin su rungumi kishin kasa su yi ayyuka na gari domin gina notre pays. An kaddamar a ranar Asabar 20 ga watan Janairun shekara ta 2024 a sansanin Digargo mai tarzar kilomita 5 da difa da rijistan zamani na mutanen da suka baro su tare da hukumar kula da 'yan gudun hijira a ƙarƙashin ministan kula da aikin jin kai mutane 160 ne aikin ya shafa. Minista Aisa Lawan Wandarma ta bada ƙarin haske kan dalilin wannan aiki a cikin rahoton Mani Musa. Don yin ƙididdiga ne ta hanyar na'urar zamani wadda ake kira a enregistrement biometric albarkacin wani bangare na kwayar ido da ke bambanta kalar idanuwan kowa. Wata sabuwar fasaha ce kuma ya fi karko da kashi sama da kasa'in da biyar bisa ɗari. Amma wannan bai hana muna da wasu na'urori don ɗaukar sayun yatsu don rajista kan na'urar zamani. Wannan na bamu damar samun tabbatattun sakamako da ke da bayanai saman iyalai waɗanda suka guso daga mazamninsu cikin jihohi kuma mun zaɓi jihar Difa saboda jihar tana da adadin waɗanda suka gusa daga mazauninsu sama da dubu ɗari da sittin da aka san da su. Muna rajistar nan ne ta zamani don samun haske kan adadin waɗanda suka gusa daga mazaunin da kuma kawo gyara ga amsoshin da aka samu kan waɗannan al'ummomin. Kuma wannan na sa mu kiyaye sake maimaita aikin da aka riga aka yi ko don sanin in an ba wannan iyali ko wancan tallafi. To yanzu sai rahoton da ya rage mana a Nijar shugaban ƙasa ne da ke da ikon da ke bashi damar ba da ahuwa ga wasu fursunoni a lokacin bakukuwan ƙasa yaya wannan ahuwa take ƙarin haske tare da Juja Almusa a cikin rahoton Anise Karim. L'audience vous pouvez vous asseoir. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez à présent la main droite et dites Je le jure. Je jure. Hanya ce ta yafiya da zai sa mutumin da aka yankewa hukuncin ɗaurin gidan kaso sai ya samu sauƙi a rage masa hukuncin da kuma afuwa wacce tana iya zama sassautawa mutum ko yafe masa gabaki ɗaya ko kuma wanda abin ya shafa ya samu hukunci mai sassauci. Shugaban ƙasa ko kuma wanda ke jagorantar ƙasa a wasu yankuna shine kaɗai ke da ikon da zai bashi damar yafewa mutanen da aka tsare a gidan kasu Malamin shari'a Metra Ali Musa ya yi ƙarin bayani. Shugaban ƙasa ne kaɗai yake da ƙarfin iko, amma duka da haka a waɗansu ɓangarori akwai shugabanci da ba shugabannin ƙasa ba, ko su kasance sarakuna saboda hanyoyin jagoranci suna da yawa. amma dai shugaban ƙasa shine shugaba mai cikakken iko na farko na ƙasa da yake da wannan iko domin yi wa mutumin da aka yanke wa hukuncin ɗauri yafiya. laifukan da ake tuhumar dan kasan da su su ke fayyace damar yin afuwa ko kuma a'a waɗannan tanade-tanaden suna kumshi a cikin dokar da shugaban kasar ya sanya wa hannu in shi malamin shari'a metar ali musa eh, abin da ya kamata a gane yin yafiya ga 'yan kaso ya shafi mutumin ne da aka tabbatar da laifinsa kuma aka yanke masa hukunci domin zama gidan kaso to nan ne shugaban kasa sai ya ɗauki matakin doka na yin yafiya kuma ya danganta waɗanne irin laifi ne dan kason ya aikata sai a gabatar da sunayen mutanen da ya kamata a yi musu yafiya sai shugaban ƙasa ya yafe musu a yayin waɗansu manyan shagugulan sallah na ƙasa ko ranar goma sha takwas ga watan disamba ko kuma shagugulan sallar layya ko azumi musamman dai manyan-manyan shagugulan salloli na ƙasa ko baya ga tausayawa wanda ya ci moriyar afuwa da shugaban ƙasa ya yi yana kuma sa a samu sauƙin cinkoso a gidajen kaso na ƙasa. Rodiya élevé To ina gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu lokaci da zan hada ku da Karim Hasumi Guruza wanda ya shirya kuma da zai gabata muku da labaru da harshen zaurmanci kafin sana a ci gaba da sauraron studio Kalangu sai an jima Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store